On peut pas rentrer en épidémie hier et penser commencer la vaccination aujourd'hui. Baiwa da shiga annoba a jiya sai kwatsam a yau euh, a shiga shaushawa. Akwai hanyoyi da ya kamata a bi kwana sai an tantance irin nau'in annobar da ke akwai. Duka da yake a binciken da muka yi ya shafi 'yan shekaru biyar zuwa goma sha hudu ne annobar ta shafa. Sai kuma a tantance yankuna ko kuma dukkanin yankuna ma da rumfa ne ya dace a yi wa shaushawa. kulawar ko kuma a asibitin inda aka samu bullar annobar kaɗai duka waɗannan nazari ne da ya kamata a yi tukuna a hali yanzu dai wurare uku ne abin ya shafa ruruka dan isa inyalwa sannan kuma akwai waɗanda suke shigo muna daga najeriya yanzu dai muna shira nan da ɗan ƙanƙanin lokaci da zarar muka samu isasshen magunguna za mu fara shaushawa amma kuma sai mun tantance irin nau'in cutar sai mun ga idan duka iri ɗaya ne da wace ta bulla a Najeriya. Duka da yake a satin da ya gabata, mun je a garuruwa makwabta da mu na Najeriya, inda jami'an kiwon lafiya na Katsina da Zamfara duka sun tabbatar muna da nau'in cutar da suke fama da ita shine kushe. Muna da mu'amala da hukumomin yamai domin tabbatar da nau'in cutar sai mu shiga tambayar magunguna. Amma a halin yanzu mun fara faɗakar da jama'a abin ya yi kamari inda aka samu samu mutane 122 da suka kamu da wannan cutar. Wannan kuwa ina muku maganar tun ɗaya ga watan Janairu ne zuwa yau. abin da ke nuna cewa idan a cikin sati ana samun mutane 30 da suka kamu abin ya yi yawa kuma harkar ta yi kamari ya kamata a yi hattara sosai a kai.